Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Grace Alhera Abdul da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. A yau ranar Juma'a, sha uku ga watan Mayu na shekarar 2022. cikin shirin za ku ji cewa 'yan siyasa da masu shari'a kan dimokuraɗiyya na ci gaba da muhawara da tsokaci game da farashin takardun takara da 'yan jam'iyyu ke karɓa da masu sha'awar shiga zaɓe a Najeriya. Haka kuma za ku ji cewa hukumomi a Nijar sun buɗe ofishi na musamman mai kula da harhadar takardun kasuwanci na ƙasa da ƙasa. Sai kuma shirin yanayi da muhalli wanda Aisha Ma'az ta shirya kuma za ta gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama don sauraron kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. 'Yan sanda sun ce ɗalibai musulmi a Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya sun kashe wata ɗaliba Krista ta wajen jifarta da duwatsu suka kuma ƙona gawarta bayan da suka zarge ta da yin sabo. Kakakin rundunar 'yan sanda na jihar Sokoto Sanusi Abubakar ya ce wasu ɗalibai musulmi a kwalejin ilimi ta Shehu Shagari sun tayar da tarzoma bayan da wata ɗaliba Deborah Samuel ta yi waɗansu kalamai a kafofin sada zumunta da suka ɗauka a matsayin sabo. Bisa ga cewarsa, ɗaliban sun fitar da ita ƙarfi da yaji daga wani ɗaki da hukumomi suka ɓoye ta, kana suka kashe ta suka kuma cinnawa ginin wuta. 'Yan sanda sun ce za su kama dukan waɗanda aka gani a hotunan bidiyon da aka yi ta yayatawa a kafofin sada zumunta. gwamnatin jihar sokoto ta ba da umarnin rufe makarantar ba tare da bata lokaci ba da nufin gudanar da cikakken bincike ranar goma sha uku ga watan mayu ta kasance ranar mata a jamhuriyar niger ranar da matan suke fitowa domin jan hankalin al'umma kan abin da ya tsone musu ido tun daga lokacin da aka fara wannan gangami hukumomi suka fara kulawa da damawa da mata harkokin siyasa jagoranci rike madafu da kuma sauransu A bana maudu'in taron shine gudunmuwar mata a matsalolin tsaro. A hirarta da wakiliyar mutamar a bari Hadiza Himma, 'yar kungiyar farar hula kuma mai fafutukar kare hakkin mata, ta yin ƙarin haske kan dalilan zaɓar wannan maudu'in na bana. wannan maudu'i an ɗauke shi ne saboda lokacin tashe-tashen hankula muke yanzu in kika diba a afirka afirka ta yamma ko mu nan wajen sahara muna cikin tashe-tashen hankula na ta'addanci mata suna da babban gudunmuwa da zasu kawo a cikin harkar tsaro tun da yau in ba a ci ma guri bisa kan harkar tsaro me yasa saboda mata ne ba a sa a cikin tahiya ba in aka diba a duniya mata su ne kaso wajen hamsin da biyu wa'annan mata matan su ne wa'anda wannan abun ya shafa kin ga in ana harkar tsaro mata mazazan su ne ake kashewa diyan su ne ake kashewa za a tai a bar su da marayu banda shi kuma wa'annan matan su ne ake uzura ma in an kare yaki ma wa'annan mayaka da mata suke unhwani su cimma gurin su akwai wasu kudurori da majalisa ta ɗinkin duniya ta fannin tsaro wadda ake cewa conseil de la securite ta ɗauka wajen guda goma sha ɗaya ke akwai duk wa'annan ƙudurrurruka suna magana ne a bisa kan kare hakkin mata da a ba mata incinsu a lokacin yaƙi da kuma ya kamata in akwai wasu shawara da gudunmuwa da sasan mutuntawa da ya kamata a yi da waye kai a bisa kan harka yaƙi ko kuma neman kwanciyar hankali mai ɗorewa ya kamata a rika sa mata kuma a cikin duniya akwai mata da yawa waɗanda sun taka rawar gani bisa kan kawo kwanciyar hankali da zaman lahiya mai ɗorewa. Hadiza Hima ya gwagwarmaya a hirarsu da wakilinmu Tamar Abari. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Finland ta faɗa jiya Alhamis cewa za ta nemi shiga ƙungiyar tsaro ta NATO ba tare da ɓata lokaci ba a matsayin martani kan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine, lamarin da zai sauya tsarin harkokin ƙasashen ƙetare na ƙasar Finland a cikin makonni ƙalilan. 'Yan majalisar dokoki na ƙasar Finland za su kaɗa kuri'a cikin makonni masu zuwa kafin gabatar da buƙatar shiga ƙungiyar ta NATO a hukumance mako mai zuwa a wani yunkuri da ake gani. na haɗin gwiwa ne da ƙasar sweden rasha ta yi barazanar ɗaukar abin da ta kira matakin fasaha na soja idan finland ta shiga ƙungiyar ƙawancen an jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya amma kafin nan za mu leƙa najeriya yayin da wa'adin sai da takardun tsayawa takara da gudanar da zaben fidda gwani da hukumar zaben najeriya inec ta baiwa jam'iyyun siyasa na kasar ke karatowa 'yan siyasa da masu sharhi akan demokuraɗiyya na ci gaba da muhawara da tsokaci game da farashin takardun takara da jam'iyyu ke karɓa daga masu sha'awar shiga zaɓe daga kano muhammad ibrahim kwari ya aiko mana da wannan rahoto kan wannan batu. tun bayan fitar da jadawalin farashin sayar da takardun bayyana a aniyar takara da jam'iyyun najeriya suka yi 'yan kasar musamman 'yan siyasa da masu sharhi ke tofa albarkacin bakinsu mafi jan hankalin jama'a shine na jam'iyyar apc mai mulki wadda ke sayar da takardar shiga zaben gwamna akan naira miliyan hamsin sanata miliyan ashirin yayin da mutane ashirin da biyar da aka ce sun bayyana sha'awar neman kujerar shugaban kasa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar ta apc suka biya naira miliyan ɗari kowannensu na siyi fam ɗinnan miliyan biyu da dubu ɗari biyu da hamsin kowa ya san yanayin zaɓen a najeriya abu ne na kashe kuɗi da allah zai taimake mu mutanen gari su fahimci cewa idan an ba da kuɗin ba shi ne dalilin sai za a zaɓi mutum ba idan mutum ya inganta ya cancanta kai da zamanta ba a zaɓe shi ba don bai ba da kuɗi ba idan kuma ka ba da kuɗi ka cancanta ba mutane su karɓi kuɗin su sa a jiyunsu kuma su zaɓe wanda suke so idan aka yi haka to amfani da kuɗi wajen takara ko wajen siyasa zai rubu a Najeriya ina son ga maka haka. Honorable Aliko sha'ibu Muktar kenan tsohon mataimakin shugaban majalisar dokoki ta jihar Kano wadda ke neman komawa zauren majalisar karkashin inuwar jam'iyyar APC. To amma sanata Mas'udu El Jibril Doguwa tsohon wakili a majalisar dattawan Najeriya ya ce tsawala kuɗin takardun takara barazana ce ga 'yancin masu raunin tattalin arziki da ke muradin shiga zaɓe. mu a lokacin da muka sayi tamu ina jin ni dai takara ta sanata a 1999 ai abin da muka biya ina jin ko naira dubu biyar ne ko dubu goma sha biyar so yanzu kaga idan ka kalli wancan kuɗin fom wadda muka je muka bada ka ga idan ka kwatanta wancan lokacin da yanzu ai al'amarin ba a magana in dai ta wannan bangare ne ba magana ce ta cigaba ba a ce wai yanzu an zo ana saka fom na sanata miliyan ashirin na dan majalisar tarayya miliyan goma na dan majalisar jiha miliyan biyu na gwamna miliyan hamsin na shugaban kasa miliyan ɗari to ya ilahi ina za'a sai ka ce magana kujeran sayanta ake ko kuma sai da ita za a yi da haka yanzu maganar ita ce wannan tsarin ina nema in mayar da demokaradiyyar najeriya sai mai kuɗi sai dai mai nazari kan al'amuran yau da kullum kuma marubuci malam ibrahim ado kurawa ya ce ba yawan kuɗin takardun ne abin damuwa ba gaskiya ba maganar tsadar kuɗin ne yake da matsala ba matsalar inda mutanen suka samu kuɗin tunda ba hanyoyin da za a san ina suka samu wannan kuɗin shi yasa ya zama ah, abun nan na fasadi corruption saboda inda aka kwafo wannan yanzu amerika ana kashe kuɗi a harkar kamfen kuma kowane mutum idan aka bashi kuɗin kamfen da kuɗin duk irin wannan sai ya tabbatar da ƙididdigar sai ya zama accountable to mu ba mu da wannan a najeriya to wannan shine illar ba wai yawan kuɗin ba saboda haka kaga da inec da efcc su ya kamata su fito da tsari na binciken mutane inda suka samu kuɗin rahotanni dai na nuni da cewa ya zuwa yanzu jam'iyyar hamayya ta pdp ta samu fiye da naira biliyan goma ta hanyar sayar da takardun takara ga 'ya'yanta yayin da ita kuma jam'iyyar apc ke takidin samun sama da naira biliyan ashirin daga kudaden fam din. mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria a gaida Muhammad Ibrahim Kuri har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga alheri ta dawo da kashi na biyu na labaran duniya. Asusun wa kananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya ce kimanin kananan yara miliyan goma sha takwas da dubu ɗari biyar ne galibi mata ba sa samun ilimi a Najeriya adadin da ya haura na shekara ta dubu biyu da ishirin da ɗaya. Bara asusun na unicef ya yi kiyasin cewa ƙananan yara miliyan goma da dubu ɗari biyar ne ba sa zuwa makaranta a ƙasa da tafi kowace yawan al'umma a nahiyar afirka a hira shi da manema labarai babban jami'in ofishin unicef a birnin kano rahama fara ya bayyana cewa hare-haren da masu ra'ayin jihadi da kuma mahara ke kaiwa a arewacin ƙasar sun gurguntar da harkokin ilimi bisa ga cewarsa hare-haren sun sa gwiwar iyaye ta yi sanyi suka kuma hana su tura 'ya'yansu makaranta tunda da kungiyar boko haram ta sace sama da 'yan mata 200 a makarantar chibok aka ci gaba da kai hare-hare da kuma garkuwa da ɗalibai asusun unicef ya bayyana cewa a bara 'yan bindiga sun yi garkuwa da kimanin ɗalibai 1,500 yayin da aka saki galibinsu bayan biyan kuɗin fansa har yanzu da dama suna hannun 'yan bindigar a cikin jeji 'Yan sanda a ƙasar Pakistan sun faɗa jiya Alhamis cewa wani bom ya tashi a birnin Karashi ya kashe mutum guda ya kuma jikata waɗansu goma sha uku. Wani abin fashewa da aka ɗana a kan babur ya tarwatse da kusan tsakar dare a cibiyar kasuwanci ta sada da ake samun hada-hadar jama'a bisa ga cewar 'yan sanda da kuma jami'an asibiti. Bisa ga dukan alamu an tunkari wata mota ce da ke ɗauke da jami'an tsaro mayakan ruwa na ƙasar Pakistan. fashewar ta lalata motoci da dama da suka hada da motar jami'an tsaron yayin da biyu daga cikin jami'an tsaron suka jakata babu wata kungiya da ta dauki alhakin harin nan da nan daga ƙarshe karancin madarar jarirai da aka fara fuskanta watanni da dama da suka shige ya fara tsananta a amurka yayin da ƙalubalen kai madarar shaguna da kuma dakatar da amfani da waɗansu da ke kasuwanni ya sa iyaye fuskantar ƙalubale wajen samun madarar. Karancin madara ya sa shaguna ƙayyade yawan madara da iyaye za su iya saya domin gudun kada waɗansu su saya su tara. An fara fuskantar karancin madarar jarirai ne a ƙarshen shekarar da ta gabata bisa ga rahoton wani kamfani da ke sa ido kan kayayyaki da ake sayarwa a shagunan sayar da kayan masarufi. Jiya Alhamis fada White House ta sanar da cewa gwamnatin shugaba Biden tana ɗaukar matakai da dama na shawo kan wannan lamari. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla a jamhuriyar nijar wani yunkurin sassauta wahalhalun 'yan kasuwar da ke shigar da kaya daga waje cibiyar kasuwanci ta ƙasa ta buɗe wani ofishi na musamman da nufin baiwa 'yan kasuwar ƙasa da kasa damar haɗa takardun shiga da ficen kaya wuri guda saɓani yadda a baya tattara takardu ke zama babban jidali sakamakon yawan jikaka ka dawo wakilin murya amurka a yamai mana barma ya aiko mana da ƙarin bayani Lura da yadda 'yan kasuwar da ke shigo da kaya daga waje da waɗanda ke fitar da su zuwa ƙetare wato import export ke korafi game da tsaikon da ake fuskanta wajen har hada takardun shigo da kaya ko fitar da su daga nishar ya sa ma'aikatar kasuwanci ta ƙasa da cibiyar 'yan kasuwa wato Chamber de Commerce suka buɗe wannan ofishi da ke kula da harkokin kasuwancin bai ɗaya wato gishe inek wanda ke zama wani wurin hada takardun kasuwancin ƙasa da ƙasa ta hanyar intanet. Malam Musa Bukar jami'i a sashen Web Fontaine ya yi mana karin bayani. Su 'yan kasuwa da suke da shigo da kaya suna eh, gamuwa da matsaloli da dama da gyaran takardu nasu. Ba su san ba inda takardun takardunsu suke ko kuma sai sirin guje-guje su ne shan de komen su ne minister eh, de Finance suna shan wahalu da yawa. Shine ƙasa tamu ta Nijeriya. ta yi tunani don kawo musu sauki a bisa kan wannan zarganiya tasu ta kasuwa suka hudo musu wannan cibiya ta gishe inig de commerce exterior to wanda zai su yi harkokin nasu na kasuwancinsu a bisa kan yanar gizo yanzu 'yan kasuwa idan za su yi aiki da shi sai sun zo wajen mu sun bude asusunsu wanda zai ba su uzini su samu shiga eh, cikin wannan kwandi to mu muna tambaye 'yan kasuwa da su kama mu lasin kasuwancin su idan mun bincika mun gani in yaso za mu kirkira musu wannan akwantin nasu asusun nasu wannan shine zai ba su damai shiga su yi aiki cikin wannan kundi ba tare da sun sha kowace wahala ba domin ganar da 'yan kasuwa tsarin tafiyar wannan sabon ofishi cibiyar ta shambar da commerce ta kira taro wanda ya hada shugabannin kungiyoyin 'yan kasuwar kasa da kasa sakataren kungiyar 'yan kasuwar import export shaibu cambiano wanne ya ba da wannan tsari ya ce za su jira su ga abin a aikace. Masalan da ka san in kana so ka hidda kaya akwai wurare da yawa kana bi kana amshi takarda kana bi kana amshi takarda kana bad kudi to yanzu aka ke ba haka nan ne ba an sausata kuma ba ba lokaci lalle in dai haka nan ne sai dai mu ke muna maraba eh, da wannan gishe ne kawai amma ba mu sani abin yana ci gaba ko bai ci gaba sai dai mun gani jamhuriyar Nijar da ke tsakiyar yankin sahel na daga cikin kasashen da ba su da iyaka da teku saboda haka 'yan kasuwar kasar ke amfani da tashoshin jiragen ruwan kwatano lome accra da wani zubin tashar jirgin ruwan abidjan abinda ke kara wa 'yan kasuwa walhalin fitan kaya dalili kenan hukumomi da kungiyoyi ke ci gaba da bullo da sabbin hanyoyin zamanantar da harkokin kasuwanci musamman a wannan lokaci na shirin shiga tsarin kasuwanci mara singe a tsakanin kasashen afirka wato zelikaf sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida wani barma to kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. muna zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar. Za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga ka a duk lokacin da kuke so za ku zuwa shafin mu yanar gizo ta adireshin voahouse.com. Yanzu haka anan birnin Washington DC agonmu na cewa karfe 3 da minti 21 na dare. Yanzu kuma sai shirin mana gaba. barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. kasancewar wasu yankunan arewacin Najeriya da ma kasar Nijar suna fama da yanayin zafi mai ta hankalin mutane. shirin da ya gabata ya mai da hankali a kan irin cututtukan da irin wannan yanayin matsanancin zafi yakan iya gadar wa ɗan adam a yau kuma bakon namu wato ƙwararre kan al'amuran ɗumamar yanayi kuma babban jami'i a ma'aikatar tsaftace muhalli a jihar kaduna najeriya dr umar haira'u zai mai da hankali ne akan irin illar da ita wannan cuta ta bugun jini wato heat stroke take yi wa jikin wanda ya kamu da ita. daga cikin yanayi wanda shi wanda irin wannan cuta ta kama na heat stroke akwai abubuwa da kan sa duk jiki ya galabaita ya rude ya rikici daga cikin irin waɗannan abubuwa in ba a yi ƙoƙari an magance ba tun a kan lokaci to shi yakan sa fa a samu dameji musamman na wasu ɓangarorin jikin ɗan adam na farko akwai ƙwaƙwalwa akwai huhu akwai zuciya akwai ƙoda akwai kuma waɗannan fatu da ke cikin jikin ɗan adam dan in ba a yi ƙoƙari an maza an shawo kansa ba to tabbas mutum zai shiga wani hali na gagari To shin ta wani hanya ne za a magance wannan cuta? Za ki ga mutane na watsa ruwa a kansu wai don samun sa'ida wannan ba shi ne hanya mafi sauki wajen magance wannan ba. Mafi akasari abin da ake so mutum ya yi shine a guji karewar ruwa a jiki. shine na farko abinda bature ke kira dehydration ana iya magance wannan ta hanyoyi da dama na farko akwai kaman a daina gudanar da atisaye a tsakiyar rana ko aiwatar da aiki a wannan lokacin rana kamar misalin karfe biyu zuwa biyar na yamma amma ana iya yi da sassafe ko da marece wannan ya yi daidai sannan kuma ana buƙatar a wannan yanayi na zafi ya rage adadin lokacin da yakan kasance a rana sannan a rika samun hutu musamman in kana da wajen da zaka shiga ka huta kamar da akwai AC a je a zauna a wuri mai sanyi sannan a rika fesa wa fuska ruwa ana dan shashafa kai mai dan karancin sanyi ba wai mai tsananin sanyi ba saboda kaucewar dumaman jiki idan har ya kasance sai an yi aikin a cikin yanayi na zafi sannan a saka kaya marasa nauyi idan har za a fita waje a cikin wannan yanayi na zafi sannan kuma a samu tafkekiyar malfa idan kana da ita ko da irin na fulanin nan ko irin wannan na kaboyi a sa ta in za a fita saboda kare tsananin zafin rana da za ta zo ta kwankwaɗi tsakiyar kwakwalwa sannan a samu baƙin gilashi a kafa da makamantansu a kasance ko da yaushe a wuri mai sanyi a kwankwada a kyankyama a nannaga a kurburwa sannan a rika yawaita wanka da ruwa mai dan lamlam haka a lokacin azumi a kiyayi zama a wuri mai cunkoso musamman wuri wanda akwai rana a ci abinci mai gina jiki mai kyau sannan kuma a guji cin abinci mai yawan gishiri a guji yawan shan kofi wanda yake dauke da wannan abu da ake kira caffeine a kuma nisanci yawan shan lemun zaki na kwalba. a wani bangaren kuma farfesa murtala badamasi na jami'ar bayero a kanan najeriya cibiyar harkokin noma da suka shafi kasashe masu kamfan ruwa da yanayin zafi ya yi duba ne akan batun harkar noma da ke janyo koma bayan samun yabanya yawan noma yana haifar da cewa ƙasa ta gaji ta saki ya kasance kuma ya banya ta fara yin baya-baya a da manoma sukan yi wata dabara idan sun noma wannan wuri baɗi sai su batta ta huta sai su koma wani wuri su noma ta alabashi bayan shekara ɗaya ko biyu sai su dawo kan wannan sai kuma a sake noma ta idan duk sinadarin da ya kasance ta rasa sun dawo sababin cewar haki ya fito a gurin ya mutu a gurin ya kuma kuma ƙara wa ƙasa gurin kwari to amma yanzu da jama'a suka samu population muna magana wajen miliyan 200 da 'yan kai a najeriya kusan kasan nomar da kika cewar duk inda kika kalla competition ake samu tsakanin kasan noma da kuma kasa gini ba mu zo mun raja'a da cewar ya ma za mu kalli ita kanta tsara biranen namu ya kasance an fara abin da ake cewa vertical development ba na cewar wannan gida ne a ƙasa kuma benaye ne wajen sama da kamar ashirin ko talatin saboda har yanzu ma ba mu fuskanci ya za a yi harkar gado a irin waɗannan gine-ginen ba kasashe irin su masar da manyan kasashe sun yi nisa irin waɗannan harkokin to ina ganin in muka ɗauki wannan zai rage competition din da muke samu a ƙasar noma to abin da ke da akwai shine shi wancan regenerative agriculture da na miki magana shi ana ma magana ne yaya za a yi kasance ita karan kanta ƙasar in an tashi noman ba kafce ta ake ba domin a kafce ta ɗin yana ɗaya daga cikin abin da ya sa take salin cewa ya hakin da yake gurin yana gurin inda aka noma yana nan ka wancan zai mutu ya koma cikin kasar zaki ga ingancin kasar yana samuwa har ya kasance za a iya noma shi na tsawon lokaci ba tare da ya samu illa ba. Mai sauraro duk duka abin da shirin yanayi da muhalli na wannan makon ya kunsa kenan. Da fatar za a tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu. yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sai kuma solomon abu da ya daidaita mana sauti ni aisha mu'azu da ke mana fatar alkhairi To da la'agai da Aisha Ma'azu, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaici. sanda sun ce ɗalibai musulmi a Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya sun kashe wata ɗaliba Krista ta wajen jifarta da duwatsu suka kuma ƙona gawarta bayan da suka zarge ta da yin sabo. Kakakin rundunar 'yan sanda na jihar Sokoto Sanusi Abubakar ya ce wasu ɗalibai musulmi a kwalejin ilimi ta Shehu Shagari sun tayar da tarzoma bayan da wata ɗaliba da Bora Samuel ta yi waɗansu kalamai a kafofin sada zumunta da suka ɗauka a matsayin sabo. Gwamnatin Finland ta faɗa jiya Alhamis cewa za ta nemi shiga ƙungiyar tsaro ta NATO ba tare da ɓata lokaci ba a matsayin martani kan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. 'Yan majalisar dokoki na ƙasar Finland za su kaɗa kuri'a cikin makonni masu zuwa kafin gabatar da buƙatar shiga ƙungiyar ta NATO a hukumance mako mai zuwa. Asusun tallafawa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya ce kimanin ƙananan yara miliyan 18,500 ɗari biyar ne galibi mata. ba sa samun ilimi a Najeriya adadin da ya haura na shekara ta 2021. Bara asusun na UNICEF ya yi kiyasin cewa ƙananan yara miliyan goma da dubu dari biyar ne ba sa zuwa makaranta a ƙasa da tafi kowace yawan al'umma a nahiyar Afirka. To madalla masu sauraro nan muka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan Allah ya kai mu za ku jo daga cikin abokan aikin mu dauki da wani sabon shirin. za kuma izar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahouse.com da ma shafinmu na facebook yanzu amaradin alheri grace abdu ta na gabatarwa sai salamun abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau mr carol nisar sarfi lahashin gumel da na kuma gabatar nake cewa sai allah ya kara haɗa mu salamu alaikum